Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta hashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niyya haka kuma ana iya kama mu akan alfa rediyo na kuma su da ke kasar Ghana. masu naurar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum. Barkamar saduwa da ku yau Litinin 4 ga watan Disamba na shekarar 2017 da fatan an waye an lahiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Shugaba Donald Trump ya kalubalanci hukumar binciken manyan laifuka ta FBI kan binciken da suke yi a kan Michael Flynn. An fara tarabbabi bayan da dakarun Amurka da Koriya ta kudu suka kaddamar da wani gagarumin atisaye a yankin Koriya. An kai wasu hare-haren sama a sana'a babban birnin Yemen da tsakar dare da kuma wayewar garin yau Litinin. kuma da kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kare matsayinta na kai 'yan matan Chibok a jami'ar Apti da ke Yola. It is only the AUN that designed the kind of foundation program that uh, we want for the girls. Jami'ar Abti ke kadai ta tsara shiri na musamman da yake horarwa ko ta kwakwalwar matan don shiga karatun jami'a gadan-gadan. A can ƙasar Ghana kuwa gwamnatin kasar ce da na Hungary suka kulla yarjejeniya Ghana is the gateway. Set up your businesses. We create incentives for you. We support you. Abin da muke kokarin yi shi ne mu bayyanar da baiwan dan Ghana. A ah, kuma muna da rahoto akan kammala taron inganta rayuwar matasa a Najeriya sai su Aliyu Haranda da zai shigo da shirin na ilimi garkuwar dan Adam. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafin Twitter wajen ƙalubalantar hukumar binciken ƙasar, inda ya ce bai taɓa umartarsu a kan su daina binciken tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Michael Flynn ba, a kan haɗuwar da ya yi da jakadan ƙasar Rasha a birnin Washington. Shugaban ya yi amfani da shafin Twitter, inda ya ce hukumar binciken ƙasar wato FBI tana cikin halin taɓarɓarewa da bata taɓa yin irinta ba, amma gwamnatin Trump za ta farfaɗo da ita. Shugaban FBI James Comey shi ma ya yi amfani da Twitter inda ya ce yana son mutane su san gaskiya cewar FBI tana da gaskiya kuma tana da ƙarfi, za ta ci gaba da kasancewa hakan, za ta kuma ci gaba da zama hukuma mai zaman kanta. Wasu manyan jami'an na ma'aikatar shari'ar ƙasar su ma sun kare hukumar ta FBI bayan kalaman da Trump ya yi a ranar Lahadi. yayin da da dakarun amurka da koriya ta kudu suka kaddamar da wani gagarumin atisaye da ba taba ganin irinsa ba ana turajidin kan ko gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi ya nuna cewa ta ƙure hankurin gwamnatin koriya ta arewa kasancewa ta mallaki makami mai linzami mai cin dogon zango atisayen na kwanaki biyar da ake yi duk shekara ya hada da jiragen yaƙi guda 230 da kuma jami'an sojan amurka su dubu da suka haɗu da dakarun koriya ta kudu duk da cewa ana yin wannan gagarumin atisayen duk shekara kuma ana shirya shi sosai wannan atisayen na baya-bayan nan ya faro na kasa da ya faru ya faru ne kasa mako daya bayan da koriya ta arewa ta yi nasarar kaddamar da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango ta kuma ayyana cewa ta mallaki makaman nukiliya mai ratsa nahiyoyi matakin da amurka ta ce ba za ta sabu ba dakarun sojan sama na koriya ta kudu sun ce atisayen zai hada da kwaikwayon yadda zai taɓa wuraren makaman nukiliya da na masu linzami mallakan ƙasar ta koriya ta arewa Shugaban gwamnatin Pakistan Shahid Kakan Abasi ya ce a shirye suke wajen yakar ta'addanci ya bayyana hakan ne a yau litinin a wata tattaunawa da suka yi da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis. Ya ƙara da cewa babu wanda yake son zaman lafiya a Afghanistan sama da Pakistan, ya kuma jaddada cewa Amurka da Pakistan suna da ƙudurruka iri ɗaya. Zaman tattaunawar da suka yi a yau din a birnin Islamabad ya sami halartar ministan harkokin cikin gidan Pakistan mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa da kuma shugaban binciken sirri. Sai dai Matis bai yi wani sharhi ba sai dai Matis bai yi wani sharhi ba, ba a jama'a kan taron na ranar litinin din gabannin ziyarar da ya kai islamabad ya ce ba shi da niyyar matsawa pakistan illa dai yana buƙatar su cikawa alkawarin da suka ɗauka na yaƙi da ta'addanci ina in, ina da yakinin cewa za mu iya aiki tukuru wajen cimma matsayinmu sannan mu yi aiki tare a cewar matis labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc an kai wasu hare-haren sama a babban birnin yemen da tsakar dare da kuma wayewan garin yau litini inda shaidu suka ce mamai sun fada kan maboyan 'yan tawayen huti dakarun da saudiya ke jagoranta ne kadai akan za su iya kai wannan harin a birnin na sana wanda suka fara kai shi tun a watan maris din shekarar 2015 a cewar rahotanni robert mardini na kungiyar ba da agaji ta red cross a yankin gabas ta tsakiya ya ce har sun yi zafi sosai wanda aka biyo bayansa da wani ba ta kashi da aka yi ya kuma ce mazauna birnin da dama sun ce akwai mutane da suka makale a gidajensu sannan harin ya samu wani ginin kungiyar ta red cross wannan sabon hari na zuwa ne a daidai lokacin da wato kawancen da aka kulla tsakanin mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran da tsohon shugaban kasar ali abdullah sale ke nuna alamun ya ruguce shekaru uku da suka gabata bangarorin biyu suka kulla wannan kawance inda suka farma birnin na sana lamarin da ya tilasta wa shugaban kasar da duniya ta amince da shi wato abdu rabu rabu mansur hadi ficewa daga kasar ya nemi mafaka a kasar saudiya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari fara da rahoton da ke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kare ta na aika yaran 'yan matan Chibok zuwa jami'ar abti da ke Yola ga Nasir Adamu Elkaya da karin bayani a cikin wannan rahoton. amincewa da fitar da kuɗi naira miliyan 164 da shugaba Buhari ya yi don biya matan Chibok da ke karatu a jami'ar Abtin American da ke Yola na nuna yadda gwamnatin ke kulawa da matan da suka samu yanci da kwantar musu hankali a makarantar da yayan masu hannu da shuni ne kaɗai ke samun shiga. In za a tuna tun asali mata 276 aka sace daga sakandaren Chibok lokacin rubuta jarabawar kammala karatu 57 suka kubuto da kansu aka tsinto uku aka samu 103 ta hanyar yarjejeniya inda yanzu kuma ake neman sauran 113. Galilin daga matan sun samu tafiya turai don karatu inda yanzu yawancinsu ke karatu a makarantar ta abti wacce har ila yau mallakar tsohon mataimakin shugaban najeriya ne a tiku abubakar gwamnatin najeriya ta wani ministar mata aisha jummai alhassan ta bayyana dalilan da ya sa ta tura matan wannan jami'a mai zaman kanta it is aun that designed the kind of program that uh, want for the girls the jami'ar abti ce kadai ta tsara shiri na musamman da yake horarwa ko sai ta kwakwalwar matan don shiga karatun jami'a gadan-gadan a baya ai kun ga yadda rukunin mata 24 suka sauya daga ɗimuwar zama a hannun 'yan ta'adda zuwa sabuwar rayuwa jummai alhassan ta kara da cewa mata 57 da suka kubuto an tura su wata makaranta mai zaman kanta a jos da kuma zaria amma daga karshe makarantun suka ce ba su da wannan shiri na saita yaran kamar yadda abti ke da shi wannan dalilin ya sanya muka tura matan abti don ita ke da wadatar daukar dukkan yaran saboda ba kama son raba su da juna. Yusuf Ishaq Baji ɗan jarida ne da ke aiki a Arewa maso gabas ya duba yadda wannan tsari na gwamnatin Najeriya yake kan matan. Wannan biyan kuɗi da ta yi yana nuna kamar bata da ƙwarin gwiwa sosai akan jami'o'inta. Idan aka duba a Najeriya akwai manyan jami'o'i kuma kusan duk manyan Najeriya ma akasarin su anan su kai. Abin mamaki shine yadda za a ɗauki waɗannan maƙudan kuɗi naira miliyan ɗari har da sittin da hudu a biya wa waɗannan 'yan mata. Yusuf waɗannan matan sace su kai wasu ma daga 'yan cikin 'yan uwansu waya waje ma suke sun samu damar tsallaka waje suna karatu mm. ba mamaki shi yasa domin a samu a dawo da su cikin al'umma aka tura su wannan makarantar to mai yiwa idan an yi haka za a iya cewa an yi daidai to amma sai dai kawai abin da nake faɗi idan har akwai yaƙinin cewa jami'o'in mu suna da kyau to babu dalilin da za a kai su wata jami'a ta kuɗi sannan idan an yi batun magana ragowar 'yan matan kusan za mu iya cewa harkar 'yan matan nan yanzu yana nema ya koma kamar wasan kwaikwayo akan yi abin fitowa fitowa an yi fita ta farko aka sako 20 da wani abu aka yi fita ta biyu nan aka sako da yawa to ba mamaki a wajen fita ta uku in an yi sa'a a ga an fito da sauran kusan baki su a watan jiya kungiyar gwagwarmayar kwato matan chibok bbog ta yi zanga-zanga don faɗaɗa neman duk ma waɗanda boko haram ta sace ciki har da malaman jami'ar maiduguri da suka gamu da akasin gamuwa da 'yan boko haram na albarnabi yayin da suke neman man fetur a yankin borno 'yan uwan malaman sun shiga sahun zanga-zangar cikin nasarorin da gwamnatin apc da ke da'awar canji ke lissafawa akwai nasarar samun kamo fiye da rabin matan Chibok da alwashin gano sauran. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To haka kuma an kammala taron inganta rayuwar matasa a Najeriya a wanda aka gudana a jihar Niger da zuma cewa za a samu hanyoyin da za a hana su shaye-shaye da kuma samun musu abin yi. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. An kammala babban taron ƙasa da ƙungiyar Izala ta shirya domin faɗakarwa a kan illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma taɓarɓarewar tarbiyya a tsakanin al'umma a garin Kwantagora da ke cikin jihar Niger, Najeriya. Ƙungiyar ta Izala dai ta ce ta damu matuƙa akan yadda ake samun karuwar yawan matasa maza da mata masu wannan muguwar ɗabi'a a ƙasashen Afirka ta yamma. Dr. Ibrahim Jale Jalingo shine shugaban majalisar malaman ƙungiyar a Najeriya. Matasa maza da mata a nan arewacin Najeriya kusan kowace rana wato suna amfani da kwalaban maganin mura fiye da miliyon guda kusan miliyon biyu domin sanya wa kansu wato maye babu shakka wannan abin bakin ciki ne Wani al'amari ne mai da hankali dole ne haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a ceto wannan al'umma Babban daraktan 'yan agaji na ƙungiyar ta Izala a Najeriya, Injiniya Mustapha Imamu Sitti, ya ce suna haɗa hannu da wasu ƙungiyoyi domin faɗakar da matasan akan illar shaye-shayen. Kwanan nan muka dawo daga Cote d'Ivoire duk irin wannan aikin ne ya kai mu. ‘Yan uwanmu abokan aiki kamar waɗanda suke fitiyanu, jama'atu da sauran ‘yan agajin da suke sauran ƙungiyoyi duk muna da kyakkyawar alaƙa in Allah ya da irin wannan taro zai ci gaba domin daɗa jawo hankalin 'yan uwa matasa da irin eh, waɗannan ɗabi'u na miyagun ɗabi'u da suke da shi. Honorable Shehu salar jau ɗan majalisar wakilan Najeriya da ya halarci wannan taro ya ce majalisar wakilan Najeriya na dab da samar da wata doka da za ta taka burki ga masu hada-hadar miyagun ƙwayoyi a Najeriya. wa'annan matasa mun samu lokaci mun tsinci kanmu mutane matasan nan maza da mata suna fama da shaye-shaye to majalisa tana nan tana kokari yin dokoki domin a ga cewa an rage wa'annan abobi. A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce taron fadakarwar ya zo daidai lokacin da ake buƙatar shi, in ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso. Kuma arewa musamman muna cikin wani hali da irin shaye-shaye wanda da mata da maza suna shaye-shaye. Kuma gwamnatin jihar Niger ya dauki mataki yadda za a bi a san ta ina ma wannan shaye shaye nan wa suke sai da magungunan nan. ta ina ke sai da su daga bisani dai kungiyar ta kaddamar da asusun neman taimako domin karasa ginin makarantar sudan college da ke garin kwantagora domin taimakawa wajen ba da ilimin islama da na boko ga matasan yankin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Idan muka tsallaka zuwa kasar Ghana, kasar ce ta kula yarjejeniyar cinikayya da kasar Hungary a fannoni daban-daban. Ga Ruwan La Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙasar Hungary da Ghana sun yi wani taron cinikayya don ƙarfafa dangantarsu a fuskan tattalin arziki da kuma kyautata kalin rayuwa na ƙasashen guda. Ministan harkokin waje da cinikayyar ƙasar ta Hungary Peter Sietu ya bayyana haka a wurin taron. Ya ce gwamnatin ƙasar Hungary tuni ta ware kuɗi ɗari miliyan 140 don raya aikin ruwa da tsarin bahaya sarrafan abinci da kuma ayyukan masana'antu cikin kasar. By the Hungarian Exim Bank, we opened the credit line of 140 million euros exclusively to serve B2B cooperation between companies from Ghana and Hungary. There are now ongoing negotiations on four very promising projects, uh, sewage facility in, uh, in Kumasi, new bridges alongside the road of N10, food industry capacities. Uh, so if it is exhausted, we are ready to open the next one. Because if a credit line is exhausted, Kamar dai bankin Exim na Hungary sun buɗe hanyar bada na euro miliyan 140 musamman don biyan bukatun haɗin kai tsakanin kamfanonin ƙasar ghana da hungary yanzu haka ana tattaunawa a ƙasa don kama ayyuka masu tasiri kamar wurin adanin kaya a kumasi sabbin gadodi akan hanyoyi na masana'antar bunƙasa sarrafan abinci da kuma an gama a shirya muke mu buɗe shafi na gaba da na haka da zaran a'id da amfani da rancen muna buƙatar tilas a yi tanadin aiki din na gaba kuma a shirye muke. Run municipality, run them, we hope a lot of municipalities with Hungarian dams. And second one, one district, one factory. We are ready to contribute to the success of yours in your industrialization Ga maganar yanki ɗaya dan ɗaya, fatar mu za a samu ƙarin yankuna da dama da za su ribaci shirin. A shirye muke mu ba da mawar mu don nasarar tsarin cigaban masana'antar ku. ministan raya cigaban cinikayya na ƙasar ghana ibrahim awal muhammad ya buƙaci tawagar ƙasar ta hungary su yi amfani da damar da ke akwai na walwalan siyasa tattalin arzikin ghana su zuba jari cikin cinikayya a nan kasar. What is time to do is to unleash the great potential of the Ghanaian because our government is a private sector led government. One could space and allow private businesses like you to take advantage of it and run with it. We are willing and ready. Make Ghana your hub. Let Africa have 350 million people. Ghana is the gateway. Set up your businesses. We'll create incentives for you. We'll support you. Abin da muke karin yi shine mu bayyanar da baiwan dan Ghana saboda mu. gwamnati ce da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke jagoranta kyakkyawar mu shine mu bari 'yan kasuwa masu zaman kansu irin ku su zuba jarinsu mu kuma yi tafiya a tare a shirye muke mu taimaka mu bari Gana ta zama gidan yadda al'ummun za su amfana ku bunƙasa harkokinku muna nan za mu ba da goyin baya sai dai ministan harkokin waje da cinikayya na Hungarian ya yi amfani da wannan dama ya sake buɗe ofishin jakadancin hungary a nan accra wadda shekaru talatin kenan da aka kulle shi Allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana mu ta kano mu shige naija sun dau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kada ruwan la an dan samu wani sabon tashin tashina a yankin numan a cikin shirin na anjima za ku ji ƙarin bayani har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ce karfe goma da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a shirin namu na makon jiya, mun dakata ne a inda baƙon namu yake muna bayanai a kan matakin gwamnatin jihar Kaduna. na korar malaman makarantun firamare sama da dubu ashirin da ɗaya Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, shi ya wakilci gwamnatin jihar ta Kaduna. Yau ma insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya. A maza da mata don mu zan miƙewa, kai wasu masana suna ganin cewar ai ya kamata a ce an yi la'akari da wani abu guda ɗaya musamman idan aka zo wajen gwada malami ko kuma wajen jarabawa akwai mm. wa'inda halittar da Allah ya musu mm. suna tsoron jarabawa mm. ko da an ce za a gwada su to za su yi shakku ko ko za su zo da wannan tsoron zai sa ba za su yi ansa jarabawar yadda ya kamata ba akwai wani tanaji da kuka yi dangane da lura da masu irin wannan matsalar a cikin wa'innan jarabawar ɗaliban da ke gabansu ba sa musu jarabawa ai magan za ka yi ke ɗaliban da suke koyarwa ba sa wa ɗaliban jarabawa kuma su makin wannan jarabawa to menene wani abu ne sabo gare su kuma kafin zo wajen nan ai duk wanda aka ce maka ya zama qualified malami akwai jarabawa da ya yi da ta sa shi ya zamanto har ya cancanta ya zo ya koyar a aji so don haka wani uzuri za a kawo a da ne ba su faɗi jarabawan da ya mai da su eh, kamar malaman suka cancanta ba Ta yi jarabawan ka na ƙarshe da ya kwalifayin ɗin ka zama da ya da certificate ɗinka ko GCE ne ko diploma ne ko kuma NCE ne ko kuma BEd ne duk fa akwai jarabawa da ake wannan so da Allah da na yi a tsaya a fuskanci gaskiya mu wannan muna maganan gaba ne ne gaba magadanmu ƴaƴan nan namu masu shekaru daga shida zuwa goma sha biyu da suke makarantun firamare ɗin nan wanda kuma suke da yawan da ya kamata a ce sun sami ilimi mai nagarta daga wajen malaman so batun wai tsoro saboda jarabawa bai fata so ba saboda kafin ka zo nan din inda kake yau ai kayi jarabawa sannan kuma jarabawar da kai sai kawo kai da kake kuma su ma suna wa ɗaliban jarabawa to me kuma na wannan tunani ina ganin wannan tunani ne mai rauni gaskiya Mone irin tsari gwamnati take da shi Mala Adamu idan zan tambaye ka don al'umma jihar Kaduna su sani ga su waɗannan malamai nawa ne adadin malaman nan aka ce sun faɗi wannan jarabawar. Adadin malaman nan da ba su fi kashi saba'in da biyar cikin ɗari ba sun kai guda dubu ishirin da ɗaya da ɗari bakwai da ɗan ɗoriya haka. To akwai wani tsari da gwamnati ta yi dangane da su waɗannan malamai dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai da ɗoriyan nan me aka tsara dangane da ainihin makomarsu. alhamdulillah duk wani malami da yake an ɗauki shi aiki akwai condition na ɗaukan shi aiki akwai kuma condition na barin shi aiki kuma duk wani haƙƙi shi wanda ya kamata a bashi ya zai ta'ala wanda ya cancanta ya kai lokacin da ya kamata a bashi haƙƙi in za a baka kuɗin ka ne na na sallama na wata uku za a bada in kuma ka cancanta ka samu gratuity za a baka gratuity ɗinka in ka cancanta ka samu pension bayan gratuity samu pension sai za a baka wannan abu amma mu abin da aka sa gaba ne a samu ilimi mai inganci ga yayan su miliyan biyu da ɗore ne da suke public school ɗin don haka ba wani mai haƙƙi da ya cancanta yana da haƙƙi kamar yadda aka ɗauke alƙawari da shi lokacin da aka ɗauke shi aiki bayan ya gama za a ba shi za a hana shi wallahi ba wani za a yi musu wannan zai wanda ya babban to idan na fahimce ka kana nufin kenan su waɗannan malaman babu wani tsari da aka fito da shi wanda za a ce ko ko za a mai da su wata ma'aikata su ci gaba da aiki ko kuma a ba su wata dama na su koma makaranta su ci gaba karatu a yanzu a wannan mataki ana nufin kenan korarsa za a yi ko sallamarsa za a yi daga aiki kenan? a maganar gaskiya za a sallama amma kuma duk wanda ya je yana ji yana da ilimin da ya kamata ya ci gaba da koyarwa a firamare a yanzu ba muna karɓar application ba saboda yanzu muna so mu ɗauki malaman makaranta su dubu ishirin da biyar ne a gane ai so duk wanda yake ji yanzu ka ga dubu goma sha ɗaya da ɗoriya da suka ci wannan jarabawa ai ba a maganar su because su suna ci har yanzu har gobe ta fahimta ai su kuma wayannan dubu ishirin da ɗaya za mu sallame su a ba ko haƙƙin da ya kamata a bashi ya je kuma ya nemi wani aikin in kuma yana so ne ko komo wajen koyarwa yana iya reapplying kamar saura ya applying ba duk wanda zai reapplying saboda in har ya cancanta a ce yana an ba shi rashin gratuity din shi kaga ba za a shi a halin kamar sabon ma'aiki ba kenan dole sai an mushe tanaji na shi na musamman saboda ba zai yiwu a ce ya pensioniya kana karɓar pension da gaji an ba ka pension an ba ka gaji din kuma sannan kuma ka zo a fresh amma duk wanda suke da ƙanƙananan shekaru wanda suka je suna gani wancan jarabawan da aka musu sun kasa ci to sira applying duk wani wani malami yanzu a ɗauka cikin dubu ishirin da biyar da muke magana sai an mai aptitude test sai an mai ritin jarabawa sai an mai oral jarabawa a tabbatar cewa ya da suna ɗauke shi duk wanda yake gani cewa ya yi ƙoƙari kuma yana so ya ci gaba da koyarwa amma bai wannan dubu goma sha ɗaya da wajen ɗari kai da muke da su wanda sun sun ci jarabawar su ba hamayya yana iya apply kuma za a duba shi. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakon namu Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Muna mika godiya ta musamman ga duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya. a maza da mata don zan To a gaida Yusuf, yanzu kuma mun zo ga saƙonin da ku masu auro kuka aiko muna. sakon farko na haɗin gwiwa ne daga salihu isa fana da hamza galadima birnin kebbi da mamuda salihu ƙauran namo da jihar zamfara suka ce komawar a ciko abubakar zuwa jam'iyyar pdp samsam bai zo mana da mamaki ba domin aida macan can mun talaka mun san za a rana haka duk wanda ya ga take-taken shi ya san cewa zai koma gidansa na gado wato pdp ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga nura sani rijau radiologist da babangida ya'u na faɗa da mansur baba wuro na faɗa su kuwa cewa suka yi ba su ga abin cece a kan fitar a tiku daga apc ba domin ra'ayi ya kawo shi apc haka kuma ra'ayi ya fidda shi su dai fatansu a nan shine ubangiji allah ya ba mu shugabanni masu tausayi tare da kishin ƙasarmu najeriya amin shi kuwa nasiru abubakar sabo cewa ya allah ya raka taki gona ko koma tsohon mataimakin shugaban najeriya pdp bai zo mana da mamaki ba amma a tiku ka sani muddin shugaba muhammadu buhari ya tsaya takara a zaɓe mai zuwa mu talakawa shi za mu zaɓa salamu alaikum voa hausa komawa tsohon mataimakin shugaban ƙasa a tiku abubakar jam'iyyar pdp bai zo mana da mamaki ba ganin yadda yake son mulki amma har yanzu allah bai kawo lokaci ba sako daga rilwanu ibrahim london uba sai ta gaba wata ta fito daga fatima salisa sa'idu daura inda take cewa to tsohon mataimakin shugaban kasa tiku abubakar komawaka jam'iyyar ku ta asali wato pdp bai zama da mamaki ba ganin yadda 'yan magana kan ce kowane tsuntsu kukan gidansa yake yi mu dai talakawan najeriya muna nan ta jam'iyyar mu ta apc sai ta ƙarshe wata fito daga rabiu muhammadu gidan madi a jihar sokoto a najeriya kace hakika ficewar tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar daga jam'iyyar apc zuwa pdp wannan yayi daidai kuma ya zamo darasi ga jam'iyyar 'yan canji ta abuja akan rashin cika alkawarin da suka yi wa talakawan najeriya allah ya taimaki jam'iyyar pdp ta yi nasarar lashe zaben 2019 amin to da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice rahotanni daga kafar yada labaran 'yan tawayen huti da ke yemen na ikirarin cewa an kashe tsohon shugaban kasar ali abdullah sali yayin da wani bidiyo da ke ta yawo a shafukan sada zumunta wanda ya nuna wata gawa da ke kyautata zaton tashi ce ma'aikatar cikin gida ta sanar da cewa an kawo ƙarshen faɗan tsageru da kuma kashe shugabansu da wani ɗimbin mabiyansa a cewar wani mai karanta labarai a kafar talabijin ɗin 'yan tawaye ta almasira rahoton bai ba da cikakken bayani ba kuma babu wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da mutuwar tsohon shugaba sale Wani alkalin kotun kolin Spain mai shari'ar wata kotun ya ba da umarni a saki wasu 'yan siyasar yankin Catalonia su shida da ake tsare da su a gidan yari a yau Litinin, amma ya ki amincewa a saki wasu masu fafutuka biyu da waɗansu membobin gwamnatin shiyar biyu, ciki har da mataimakin shugaban ƙasar. Mai shari'a Pablo Larena ya ba da umarnin a ci gaba da rike mataimakin shugaban kasar da aka tsige wato Oriol Junqueras da tsohon ministan harkokin cikin gida Joaquim Fon da shugabannin kungiyoyin wariya biyu na Catalonia da suka ci gaba da zama 'yan gidan kaso ba tare da an yi belinsu ba. To madalla, da ta tutun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima muna son in Allah ya kai mu ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku ne game da me kuke jin ya dace a yi domin inganta rayuwar nakasassu yanzu amadu kowa da kowa a nan sashen hausa musamman hafsat bello dan mai soro da julie gresham ta ba da umarni sai injiniyan mu rob mclean ni ladan ibrahim ayo ke cewa a cigaba da sauraron sashen hausa domin ku yanzu ga usman amir kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.